a sashen ƙwararru kan harkokin noma a Najeriya na nuni da cewa za a samu ƙarancin ruwan sama a damunan bana. Hakan ya sa gwamnatoci musamman a arewacin ƙasar ci gaba da jawo hankulan manoma da su fara shuka da wuri kamar yadda gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kombo ya yi yayin wani ziyaran aiki a kaltungo inda ya ce gwamnatin jihar ta samar da duk kayan da manoma ke bukata don fuskantar damunan bana. Kuma yana kira a yi shukar nan da wuri domin mun samu report cewa watakila damuna ba zai daɗe ba. Saboda haka kowa wannan ruwan shi ne an fara kenan. Kowa ya je ya kama shuka har ruwa lokacin da Allah zai kai mu. In Allah ya taimake mu ruwan ya yi tsawo ka yi sau biyu. In kuma iyaka kamar yadda aka faɗa bai daɗe ba a yi sau ɗaya kamar yadda aka roƙa mun sai take ton dubu ashirin wanda za a fara rabawa wanda bai share gona ba ya je ya share gonarsa a fara shuka duk manomi da yake da gona da ya wuce hekta goma gwamnati za ta yi masa huda kyauta kuma bayan wannan akwai garma kamar yadda aka raba bara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha hudu wannan shekara ma akwai garma dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha hudu akwai trota ɗari uku da hamsin akwai shanu kowane bujumi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha hudu wanda za a ba mutane domin a inganta aikin gona a wannan jiha alhaji ibrahim hassan dan gombe gwamnan jihar gombe kenan shi ma a nashi kwamishinan gona a jihar yobe honorable adamu garba talba a wani hira da ne da shi yayin wani ziyaran aiki a damaturu ya ce duk da matsalan tsaron da jihar ke ciki suna da kwarin gwiwa za a samu damuna mai albarka. Eh, ya ta da bankin sannan a yi mutane da kusan 85 cikin 100 na mutane duk manoma ne. tun muna yara muka tashi ake ga haka ko a bayan gidan mutum na za ga dan kafci wani wuri yana noma da sauran noma ba sabo bane a yau ya zama gidan kowa da akwai saboda haka gwamnati ma a shirye ta san da wannan saboda haka kullum damana ya kusa ko kuma damana ya wuce ta san irin shirye-shiryen da ya kamata ta yi wa manoma yanzu haka mataki ya iso saura nan da kwanaki kaɗan ko sati kaɗan za mu rarraba musu domin ah, damana ta samu takin na hannunta a manoma wannan shine kokarin da muke amma wasu za su ga kamar al'ummomi a jihar yobe ba za su iya yin noma ba a wannan damunan ganin cewa har yanzu dai kamar matsalan tsaron nan yana gaba yana baya ta an ka duba ya ko kika duba ko kasar iran ne ko siriya zana noma yanzu dai ke hankalin su ya fi nan kwakwanin ma yage ake honorable adamu garba talba kwamishinan gona a jihar yobe bayanai da ke fitowa daga ma'aikatan gona a jihar gombe na nuni da cewa ran talata goma ga wannan watan ne gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kwambo zai kaddamar da sai da taki da wasu kayan aikin noma na damunan bana sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya